cikin daren litinin wayewar garin jiya talata ne dai al'ummar garin buda da ke karamar hukumar kajuru suka ji harbe-harben 'yan bindiga cikin dare inda 'yan bindigan suka dinga kutsawa gidaje suna ɗibar mutane da suka sace mutane sama da sittin ɗaya daga cikin al'ummar garin da ya nemi musake sunan shi ya ce shi ma an sace mai mahaifiya da wasu 'yan uwa sannan kuma ya ce shi kan shi ma da ƙyar ya tsira. to sun shiga cikin garin nan fa sai kana jin karin bindigogi ne ko ta ko'ina da saran ɗakunan jama'a to ni kan kai ne ke maka magana nan mama na an ɗauke ta to iko Allah ne ya shiga bayin wanka da iyalai na muka kulla bayi da iyalai na gaba ɗaya mata na da yaro na da matan da sulka na gaba ɗaya muka shige baya don mun kai mutum goma sha biyu a cikin bayan nan muka kulla kanmu to taimakon Allah dai zuwan sojoji sai saboda bacin zuwan sojojin nan ba tsakanin da Allah ba sai iyakan bannan za a cikin garin nan ba ka ce sun dauki mahaifiyarka eh da garkuwa na ma matan ɗana da ƙanwana sun ɗauke ta da mijinta gajeren wando da sun gileti haka suka tafi da namijin nan gajeren wando da sun gileti wallahi sun kai mutum nawa suka ɗiba sun kai mutum saba'in da farko to a nan zuwan sojojin nan suka samu suka kukkuce suka ya suka dubu irin marasu karfi na irin su iyayen namu ke na marasu karfi sai suka sako suka ce su sun da su tufa ya kama su su su sawo gida yanzu kama akwai mutum nawa kenan a hannun su yanzu mu sittin da biyu ne a hannunsu. Na yi ta ƙoƙarin kiran mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan. Amma dai bai ɗauki waya ba kuma saƙon da na tura mai ban samu amsa ba har lokacin na ke haɗa wannan rahoto. Yayin da muƙaddashin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samun Aruwan na tura saƙo ya ce ba zai samu magana yanzu ba tukuna. sai dai kuma mai fashin baki akan al'amuran tsaro man juyashin komertaya ya ce hauhawar har da ake samu a waɗannan kanan komi na jihar kaduna na da sanadi shi dai wannan al'amarin tsaro da ake gani kamar yana ƙara ta'azzara ba abin mamaki bane duba da cewa duk duniya kowa ya sani a duk yanayin da aka ce jama'a sun samu kansu a wani mayacin hali to waɗanda ma ba su da mugun hali za su jibanci masu mugun halin domin su samu mafita gwamnati ce ya kamata ta ɗau mataki wanda za a ce tun daga sadda aka ce an cire tallafin wannan zuwa yanzu a ce jama'a sun samu sauƙin rayuwa amma abin sai ƙara ta'azzara yake bayan wannan kuma su kansu jami'an tsaron suna bakin kokarin su to amma su ma su kansu ba a yi musu wani ƙarin abin da za su ji daɗin rayuwarsu ba kuma wannan daga jin yadda ma ka ji an ce ha an sako tsofaffi to wayanda kila sababbin hannu ne domin su wayancan na asalin ai babu ruwan su da tsoho yau ya kamata a ce matsalar tsaron nan in ita kadai aka sa a gaba a bar wata magana ta ko gyaran titi ko samar da wayansu abubuwa da ake ji na more rayuwa a tabbatar da tsaron nan amma in dai ba za a yi shi ba to gaskiya fi sabilillah za a ci gaba da samun irin wannan abu musamman a yanayin tsadar rayuwa da ake ciki. Ya zuwa safiyar laraban nan dai 'yan bindigan da suka sace waɗannan mutane ciki har da mai ɗanyen jegon da suka raba ta da jaririnta sun ce suna buƙatar kuɗin fansa kafin su sako waɗannan mutane. in ji ɗaya daga cikin mazauna garin da aka sace musu yan uwa. An dai kira dai nan ba irin kasar an tafi da wayoyin mutane aka kira nan ba sai barayi suka ɗaga suka ce a suna kira miliyan goma. Kafin sako su. da miliyan goma zuwa sako mutane miliyan goma. Kuma abin ƙarin baƙin ciki ne wallahi akwai wata mata sati biyu da haifan yaron. Da uwansu batta ma ta ɗauki yaron sun hana. Shi yaron yanzu yana gida. Yana gida yaron wanda aka haife sati biyu yana gida su uwan kuma tana can hannun hannunsa a can daji. Karamar hukumar Kajurin da waɗannan 'yan bindiga suka sace waɗannan mutane dai makwabciya ce ga karamar hukumar cikun dinan da aka sace ɗalibai a makaranta a makon jiya. Abin da ya sa wasu ke ganin akwai alaƙa tsakanin waɗannan hare-haren sace mutane guda biyu. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.